alhamdulillah yanzu nake samun labarin injina da musa kwankus daga ƙasar faransa ya tafi ƙasar amerika kuma har ya sauka cikin ƙoshin lafiya to allah mun gode maka ya tafi amerika ne domin halartar wani taro domin dai ganin umma sun samu waraka a gwamnatinsa idan allah ya ba shi dama kuma tabbas na yadda kullum takarar kwangwaso ke ƙara ƙiba izinin layi ta'ala shi ne zai zama shugaban ƙasa 2023 lokacin da ya ɗauko jam'iyyar cewa suke ba ta yi tasiri ba yare na aka kwana sai mai kayan marmari izinin layi ta'ala kalle shi dai ya sauka a united states america allah ubangiji tabbatar da nasara marugu lafiyayyen mutum ne kuma mai gaskiya da rikon amana wanda a bi 'yan takarkarin nan ba ga kamar sa ba duba da kamata al'umma su duba baya me kai wa al'umma to wannan ma kaɗai don suka yi wannan lissafin su duba yi wa al'umma a baya da ya samu dama su duba na da a cikin abubakar me yi wa al'umma da samu dama a baya duba su ta abu shi ma me yi wa al'umma da ya samu dama sannan su duba kanku su ma me yi wa al'umma lokacin da ya samu dama tabbas in dai mutum ya ɗora duwa na 'yan takar karkarar a mizani abinda suka yi a bala wata suka samu dama to tabbas injina ta rari musa kwankwaso kelinsa mai nauyi ne saboda aikace-aikacen alkhairin da yi wa mutane gaskiya sai yarin jayi raguwar waɗannan 'yan takarkar a wanda za a yi musu da tazara ba ta wasa ba su majalatar da sun taimaki 'yan siyasa ne 'yan uwansu shi kuma wannan 'ya'yan talakawa ya taimaka burinsa shi wanda ba wani ba ya zama wani amma ya fi shi to alhamdulillah sai ya mutu gaba da godiya mutu gaba da yin addu'a allah ya riko da hannunsa allah ya ba shi juriya wani bita da kulli yan adawa ya fi kunno masu Allah Ubangiji ya ba shi ikon shanyewa kuma Allah ya kare shi daga su da ku ci gaba da mana subscribing domin kara mana ƙarfin gwiwa mun gode da wannan tv channel tamu ta manufan kwasiya tv